Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. A jiya da ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya ino jam'iyyar NPP wato New Nigerian People's Party tsohon gwamnan jihar Kano tsohon sanata Kano ta tsakiya mai girma sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kafin ya je jihar Katsina ya ziyarci garin Bichi mun buɗe ofishin jam'iyyar npp a garin buci, sannan ya raba tutoci ga dan takarar kano ta kudu wato ab baffa buci, tare da goyon 'yan takarkaru a ino jam'iyyar npp wannan taro gaskiya ya yi armashi duba da irin al'ummar da aka tara a wannan taro mai albarka ga al'umma nan kamar ƙasa kullum muna ƙara kira ga Rabi rabi'u kwankwaso ka ci gaba da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala irin wannan al'umma da yake tarawa ba tare da ko sisin kwabansa ba wannan gaskiya ba ƙaramar soyayya ba ce da ƙauna da yake samu daga wajen magoya baya wanda idan ragowar jam'iyyun nan ne apc da pdp wala irin waɗannan mutanen sai dai a hayo su a ba su kuɗi amma wannan jam'iyya tamu al'umma za su fito kwansu da kwarkwata domin nuna goyon bayansu ga wannan tsari namu na npp kwankwasiya wallahi Allah dan Allah ku kalli dubin dubatar al'umma masoya kuma masu ƙuri'u a hannu amma su kuma waɗannan mutane duk wanda za ka gani a cikin su to wallahi neman abinci ya zo yi amma dai baya yin su wallahi Allah baya yin su baya yin su wallahi baya yin su kwata kwata wallahi Allah za ga ba APT suke yi ba ko ba pdp yi ba amma ita suke dai kawai wata bukata ce ta kansu domin su samu kuɗi haka muke ƙara kiran wannan al'ummar cewa za su da wani tsari wanda ya wuce wannan tsari namu na jam'iyyar npp wato kwankwasiya najeriya domin shi wancan tsari da suke bi na apc da pdp kuɗi ne za su raya ku na kwana ɗaya sai mu kisa na shekara hudu ko shekara takwas amma wannan tsari namu za a gina ka sannan a gina 'ya'yanka ma domin ku samu rayuwa mai inganci a wadda al'ummar najeriya musamman yan arewa suke ta bukata rayuwa mai inganci to muna da yakinin insha allahu in dai muka ba da tare wanku kusa dama to insha allahu zai dama kuma za mu ji daɗin mulkinsa duba da a jihar kano ai yayi al'umma sun gani kowa ma shaida ne hakoyi aka dinga yi da shi kada ku manta ku dinga yi mana subscribing domin ƙara mana karfin gwiwa da kuna tv channel tamu ta malukan kusiya tv mun gode salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu a jiya da ɗan